rundunar 'yan sandan najeriya ce ta kama matasan biyu ranar alhamis sha biyu ga wannan wata na mayu a lokacin da ɗalibai suka kashe deborah samuel kuma suka kona gawarta a kan zargin ta ɓatanci ga fiyayyen halitta a wannan litinin tasha shida ga watan na mayu an gurfanar da matasan biyu bilaminu aliyu da aminu hukunci waɗanda ɗalibai ne a kwalejin ta koyar da aikin malanta ta shehu shagari a gaban kotun majistare sai dai bayan da aka karanta musu laifin da ake tuhumar su wanda ya sanadiyar salwantar rayuwar deborah sun ki su aminta da laifin abinda ya sa ɗan sanda mai gabatar da kara inspector khalil musa ya nemi kotun da ta kara ba su lokaci domin faɗaɗawa da kuma kammala bincike jagoran lauyan da ke tsayawa waɗanda ake tuhuma farfesa mansur ibrahim ya aminta da karin lokacin da 'yan sanda suka nema kuma ya shigar da wata bukata ta neman bayar da belin waɗanda ake tuhuma jagoran lauyoyin ya karanto sashe na 157 da 116 a da fa cikin baka da kuma sashe na 164 na dokar aikata manyan laifuka ta jihar Sokoto da kuma sashe na 35 karamin sashe na biyar na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 mai kwaskwarima a zaman hujjojinsa na neman belin. Kotun dai ta daga shari'ar zuwa wata rana da za a sanar da lauyoyin a nan gaba ta kuma bayar da umarnin a tura waɗanda ake tuhumar a gidan gyara hali. Wannan zaman kotun dai yana zaman wani sashe na alƙawalin da gwamna Aminu Waziri Tambol ya yi lokacin da ya gana da wakilan kungiyar kiristoci ta ƙasa reshen jihar sokoto ƙarƙashin jagorancin rabaran father nuhu iliya inda ya shirya musu cewa za a gudanar da bincike kuma za a gurfanar da duk wanda aka samu da laifi a gaban kotu mun jajanta mu juna mun yi ta'aziyya ga yan uwanmu musamman yan uwan ita wannan boye Allah wanda ta karsa rayuwarta ta roƙon Allah ya ba su haƙuri kuma Allah ya sanya ba san mu da irin wannan al'amari ba inda aka fito an san al'ummar jihar sokoto mutane masu zaman lafiya ne a tsakaninsu da kuma mutane yan uwanmu suka zo suka zama tare da mu shekaru da dama suka wuce ina kira ga shugabannin kungiyar kiristocin najeriya a jihar sokoto da su je su ba jama'a da suke jagoranci hakuri tare ba su tabbacin cewa in allah ya da za a ci gaba zaman lafiya a jihar sokoto kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika jami'an tsaro za su bincika tare da gurfanar da su gaban kotu har wa yau dangane da batun na kisan Deborah Samuel rundunar 'yan sandan Najeriya a wani bayani da ta mai sa hannun kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ta karyata wani bayani da aka wallafa a yanar gizo na cewa wata kwakwaran majiya ta 'yan sanda ta ce ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kisan Deborah ba ɗan Najeriya bane ya shigo ne daga jamhuriyar Nijar a haramce ya aikata wannan aika-aikar. Bayanin ya ce rundunar 'yan sanda dai bata fitar da kowane bayani ba mai kama da hakan. Ta ce wasu ne da ke son tunzurar jama'a da tayar da fitina suka kirkiri wannan labarin suka wallafa shi. Inda ta buƙaci jama'a da su riƙa yaɗa batutuwa da za su kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Duk dai akan wannan batun gwamnatin jihar sokoto ta sassauta dokar ta ɓaci da ta saka domin daƙile zoma da matasa suka soma sanadiyar an kama waɗanda ake toma da kisan na dibora yanzu dokar ta kasance daga faɗuwar rana zuwa fitarta muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya